Tawagar 'yan wasan Najeriya masu daga kayan nauyi ta sha alwashin za ta lashe akalla kyauta zinare goma a wasannin guje-guje da tsalle-tsalle da ake a Congo Brazzaville na ƙasashen Afirka. Shugaban tsare-tsaren hukumar da ke kula da wasan daga kayan nauyi a Najeriya Samuel Ekoma ya ce na da kwarin gwiwa 'yan wasan Najeriya za su haska a ƙarshen wasannin. A cewar Ekuma, Najeriya ta kafa tarihin lashe kyaututtuka a ƙalla biyar a ɓangaren ɗaga kayan nauyi, inda ya ba da misali da 'yar wasa Lovelina Obiji mai ɗaga nauyin kilo 88 da Ben Insini mai ɗaga nauyin kilo 41 da Day Paul mai ɗaga nauyin kilo 65 sai kuma Ezurike Roland mai ɗaga nauyin kilo 54 da kuma Precious Orji mai ɗaga nauyin sama da kilo 86.